kafin ta'ajizu anha wanda saura kaɗan ma ya kasa ɗaukan kuɗin da kansa saboda yawan abin da ke ciki da ainihin dirhami ya ce bal kai bari kan ajizat kai ma ya kasa ɗaukan abin amma da ƙyar ya kawo ya ɗauko saboda yawan kuɗin na jinare ko na dirhami da ke cikinsa da ƙyar ya ɗauko ya kawo ya zo ya ajiye ce gasar gasa wannan mutum shi ya fara miƙewa cikin jama'a ya je ɗauko kuɗi ya kawo ya ce gana shi sadaka zuwa aji sun mata ta ba annasu yanzu ka sai mutane suka riga bin juna wannan ya tashi ya je gida ya ɗauko abin da yake da shi na sadaka ya kawo wannan ya tashi ya je ya ɗauko abin da yake da shi na sadaka ya kawo mutane suka riga bin juna suna ɗauko su suna kawowa hatta ra'aitu kawmaini min da'abin wa siyabin jarir bin abdullahi al-bajali yake cewa har sai gashi na ga wani irin tudu guda biyu shine kaumai ne tudu biyu min da amin wannan tudu guda na abinci ne da aka tara wannan ya kawo abinci wannan ya kawo sai gashi an yi tuli da tulin abinci ya tafi sama a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yabe kuma ga tuli na tufa wanda tufa ya bi karfi ya ce dauko tufa sai kawo ya zo ya tara wanda abinci fi karfi ya ɗauko abinci ya kawo wanda kuɗi ya fi karfi ya kawo kuɗi sai gashi an yi tudu guda biyu tudu guda na abinci an tara abinci ya tudu a cikin masallaci ga tufafi su kuma an tara har sun yi tudu a cikin masallaci a tara aitu wajen har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu ka annahu musahabatu yace har jarir bin abdullahi al-bajali yake cewa har sai na ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi tana kyalli saboda farin ciki annahu muzhabatun kai ka ce wata zinariya ce da aka shafe da ainihin kai ka ce wata tagulla ce da aka shafe da zinariya ta yadda fuska annabi take kalli saboda farin ciki kasa idan mutum ya shiga cikin farin ciki da jin daɗi to zaka ga fuskarsa tana ainihin kyalli annabi alaihi salatu wasalam ya ji daɗi wannan sadakar da sahabbai suka kawo suka tara na kuɗi da abinci da tufafi annabi alaihi salatu wasalam ya hurin ciki ji daɗi da wannan bakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya magana manzo Allah sallallahu alaihi ce man sunna fil islam sunnatan hasanatan yace duk mutumin da ya buɗe wata hanya a cikin musulunci ta wani aiki na alkhairi farahu ajarwa yana da ladar wannan hanya da ya buɗa wa ajaru man amila biha da lada kuma ga dukkan wanda ya aiki da wannan hanya ba da bayan buɗe wannan hanya da bai shi yi min gaida an yi kusa min ujurihin shay'un ba tare da an rage ladan wayanda suka yi aiki a kan wannan hanya ba ko da kankani ba za a rage ba ladan su za a ba a ba wanda ya buɗe wannan hanya ba ba a rage musu komai za a ba su ladan su cikakka alhasadatu bi ashri Amsa'liha wani aiki guda da mutum ya ta hasada za a ba shi lada kwatankwacin ya aikata irin ta guda goma to saboda haka ladan nan da za a ba mutum akalla goma ga dukkan hasana guda da mutum ya aikata to ba cikin goma ne za a rage ko ɗaya ko biyu ba a ba wanda ya buɗe wannan hanya shi kuma a ba shi ragowar takwas Allah ce a annabi ce a za a ba shi goma ɗin sa cikakke kai da ka buɗe wannan hanya kuma a ba ka goma cikakka irin nashi to saboda haka yanzu wannan bawan Allah dan Madina kaga shi ya buɗe wannan hanya shi ya fara tashi ya shiga gida ya zo ya ɗauko ta kuɗi ya ɗauko kyar saboda yawan abin da ke ciki da kyar ya kawo ya aji to yanzu duk waɗanda suka tashi baya gari shi ya buɗa musu hanya in ba da ya buɗe hanya ba suna jin nauyi da tsoronsu amma shi ya buɗe hanya yanzu bayan sa ne aka yi ta tashi ɗaya bayan ɗaya ana ta zuwa ana ɗauko sadaka ta abinci ta kuɗi ta tufa ana kawo ana ajiyewa annabi nuna na to yanzu duk wanda ya tashi ya je ɗauko sadaka ya kawo illa da nawa aka bashi wannan da ya fara buɗe wannan hanya shi ma za a bashi irin ta wanda ga zai samu ladar irin wannan to haka a yau duk mutumin da ya buɗe wani aiki na alheri a musulunci mutum ne ka san cewa ga wani dan uwanka ba ruwansa da sandar jami'i ga wani dan uwanka ka san ba ruwansa da ainihin zuwa makaranta ga wani dan uwa ka san bai da kokarin zuwa sauraron wa'azi ga wani dan uwa ka san bai da kokarin karatun qur'ani duk kai kai kokari ka zabar da shi ya zanto yana yi ka buɗa masa wannan hanya ta alkhairi yanzu duk lokacin da ya wannan aiki na alheri kai ma za a rubuta maka irin ladar da za a ba shi saboda kai ne ka buɗa masa wannan da baye amma sai ka tsora shi ka buɗa masa wannan haya to za ka samu ladarsa da kuma dukkan sauran wani abu mai makamancin wannan da mutum zai buɗa ba ainihin musulmi na aiki na